Sanata Abdullahi Adamu wanda yake togaciyar 'yan jam'iyya su kauce wa kai ƙara kotu ya ce kwamitin zai iya bin diddigi a kowace jiha da irin korafin da aka gabatar. Hakanan za su kawo sulhu a iya abin da za su iya yi na nauyin aikin da aka basu ga duk abin da zai iya gyaruwa. In muka samu wannan za mu ƙayyade lokaci kwana kaza daga ran da aka bada wannan sanarwa muna son duk mai wani magana da yake son yi ƙara ya ya kawo a rubuce a wasu ma suna kotu za mu ga wani hanya za a bi su janye da su a kotu domin ɗaya daga cikin abin da muka gaya duniya shine kada dan jam'iyyar mu ya ce zai kai jam'iyya kotu a duk da haka wasu sun yi kunnen shegu sun je kotu to ba za mu yi watsi da su ba za mu ga wani hanya za mu bi ta wani magabatan jam'iyyar da waɗanda yake masu abin ya shafa ga wacce hanya za a bi su janye da su a kotu Babbar damuwar zaben APC a wasu jihohi ita ce ta bayanar mutum biyu na ikirarin zama sahihan shugabannin jam'iyyar. Misali a Kano inda kwamitin ƙasa ya mara baya da Abdullahi Abbas da gwamna Ganduje ya zaɓa ɓangaren ɗaya shugaban Ahmadu Haruna zago ya ce ba sa ma buƙatar kwamitin na Kano kuma ba za su ɗau wani hukunci ba waje da na hedkwatar jam'iyyar na ƙasa. Mu dai ba mu ji jam'iyya ba kuma uwar jam'iyya ma ta ce waɗanda suka turo su kai sakamakon aikin da suka yi a jihar Kano ba su ma je ba su da duk wani mutum ya zo ce maka cewa uwar jam'iyya jam'iyya ta faɗa to watakila babu shakka bai san abin da kira uwar jam'iyya ba mu kuma yan siyasa ne mun san abin da kira jam'iyya abin da ba a yi kullum a ce gwamna biyu amma jam'iyya ana iya yin uku kuma kowa ya nemi mutanensa ranar zabe a tantance idan uwar jam'iyya Allah kawo karshen wannan matsala an fitar da tsari guda daya to kila da murusu kowa zai haɗa wani tsarin guda daya gwamnonin apc irin su inuwa yahaya da suka gudanar da zaben ba tare da samun bangare ba na bawa jihohi masu matsala shawarar hanyar mafita da ta haɗa da aiki da duk masu ruwa da tsaki na jam'iyya mun kwantar da hankalin dukan waɗanda suka nema suka rasa don saboda mun ce taburmar gwamnati ko taburmar siyasa tana da faɗi in yau ka nema ka rasa za ka iya samun wani ko kuma kamar kwatankwacin wannan a nan gaba saboda ko kowa mun lallashe shi da ya hakuri kuma ga halamu mun samu fahimtar mutane muna gode Allah da wannan kuma muna gode al'umma da wannan haɗin kai da muke samu musamman in jam'iyyar APC masanin kimiyyar siyasa na jami'ar Abuja Dr. Abubakar Kari na shawartar APC ta garan bawul na tsarin ta fiye da bigewa da salon shugaba Buhari matukar tana son ci gaba da ta goma shi a siyasance irin kamun ludayinsa bai burge mutane ba mutum ne wanda aka yi tunanin cewa zai canza aƙida da kuma alƙiblar siyasar najeriya aka sami akasarin haka mutum ne wanda aka yi tunanin cewa zai kawo tsafta a cikin siyasar najeriya hakan ma bai samu ba mutum ne wanda ake tunanin zai kawo gagaruman canje-canje ta siyasa ta tattalin arziki ta zamantakewa da sauransu aka samu akasarin haka to har yanzu abin da yake faruwa a cikin siyasa da kuma mulkin janar buhari shine cewa bai burge ba abin dubawa a nan shine yadda babban taron apc zai kaya alhali a jihohi ma ba a kwashe niƙar da waƙa ba Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.